Mai sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'in da muka gabatarwa da mai sauraro a wannan rana shine a yau talata ne aka rantsar da sabon shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye. wanda ya lashe zaben kasar a makon da ya gabata da kaso sama da hamsin da hudu cikin 100 na yawan ƙuri'u sama da miliyan bakwai da aka kada masa. Basiru Faye shine shugaba mafi kankantar shekaru a nahiyar Afirka kuma ya lashe wannan zaɓe ne a wani yanayi da ƙasar ke fama da rikicin siyasa. matashin dai ya zama shugaban ƙasa ne ƙasa da makonni biyu bayan fitowarsa daga gidan yari kuma tambayar da muka wa mai sauraro ita ce wani fata kake yi wa sabon shugaba basiru faye shin kana ganin zai samar da wani ci gaba na musamman a senegal kasancewarsa matashi da kuma irin alwashin da ya sha na raba gari da wasu kasashen turai da suka yi kaka gida a ƙasar? ta malami na gaba bismillah muna sauraron ka Salamu alaikum Radio Faransa International suna na shugaba Iliya Mikanti da shayi garkin dora. Hakikan wangar rantsuwa da za a ba shugaban sanagar zababben shugaba to muna masa murna muna masa addu'a. Yaje kuma akwai kalubale sosai a gaban shi. Muna addu'a dai duka abin da yake damun kasa shashi wanda ya samu a ciki to muna addu'a Allah wani sa wanga abubuwa duka ya kawo da su kuma Allah sa an shiga sa Allah ba da ikon ikon 'yan kasa gabaki daya da 'yan adawa da duka mutanen shi duka ya kasance kuma nahi ne Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya zaci na gode radio faransa da international suna na Iliya shayi garkin daura asalamu alaikum Radio Faransa. To suna na dai Kwamar Nasiru Mu'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To game da rantsar da shugaban ƙasar Senegal da za a yi a wannan rana ta yau, to na farko dai muna taya shi murna kuma sannan muna shaida mai cewa sani yana da kalubale da yawa. Wato abin da muke so mai girman shugaban ƙasa ya fahimta a matsayi ne na matashi. So ya yi kokari ya rungumi kowa a tahir a yi tahiya guda. Sannan kuma ya tabbatar da cewa ko da yaushe ƙasar Senegal ita ce a gaba gare shi. Sannan ya yi kokari ya tabbatar duk manohin nan da ya tsaya tsara to ya yi kokari ya aiwatar da su wannan shi zai sa mutanen senegal su sake zaɓe ne a can gaba sannan muna masa fatan alheri kuma muna tabbatar duk mutanen da zai sawa a cikin gwamnati ne ya tabbatar mutane ne masu tarihi na kwarai kuma waɗanda sun kawo ƙasar senegal aiki kuma waɗanda ke da ƙwazo so muna mai fatan alheri na gode kwarai kuma da nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. A tare da ni akwai Ilyasu Abubakar Aikedi da ke nan cikin garin Fataskun muke muku fatan alkhairi fatan an wani lafiya. To alhamdulillahi tabbas muna da kwarin gwiwa cewa wannan basiru na kasar Senegal insha Allahu muna kamar yadda muke ta masa zato zai iya cirewa al'ummansa kitse a wuta. Kuma daga farar bakar tuta da yayi wa wasu kasashe wa'inda za ga cewa sun zo hin yi kaka gida a wannan ƙasa tasu ta Senegal ɗin? to tabbas wannan abin a jinjina masa ne kuma abin a bi shi da addu'a ne duba da za a ga cewa wasu ƙasashe da masu kan iya fakewa da wani abu a zo ana harkan fake ne da guzma a zo a harbi karsa to na tabbata dai wannan ɗin yatsa da ya ɗaga musu insha Allahu ko da a baya suna cutan ƙasar tasu to yanzu dai kan an samu sauyi to muna fatan dai kuma sauyin ya zama alkhairi Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima tare da Ilyas Abubakar Aike. assalamu alaikum radio faransa mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri nigeria a gaskiya shugaban senegal wanda za a rantsar da shi sabon shugaban nan a gaskiya muna taya ta farin ciki kuma muna masa fatan alkhairi ubangiji Allah sa ya hau karaga mulki da sa'a abin da muke bukata da shi kaga wannan kasa da makonni biyu akai wannan duk wannan abin aka zabe shi sa kasa da makonni biyu wannan abin yanzu ya kasance muna fatan ya cire mutane a kunya kuma muna fatan mu yan Afirka ba ma samun shugabanni masu kankancin karancin abin nan shekaru to saboda haka tunda shi yana da karancin shekaru tunda mu muna bukatan kullum koyaushe masu ƙananan shekaru shi kuma ya fi damu a kunya saboda haka Allah ya ba shi sa'a Allah ya taimaka Allah ya bada nasara mai magana Ibrahim wani Gaji daga Maiduguri Najeriya. Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim Tsamama da Almai Farmasi Tansile da Tebo Mai Tebur Tansile a Bala Filinge ja Talibiri a Jamfoda Niger. Lalle mun ji dangane da nadin gwamnati da ake yi yau a nan kasar Senegal. Lalle shugaba matashi kuma mahi karancin shekaru a cikin waɗannan jerin gwamnatoci da muke da su a nan cikin waɗanga ƙasashe namu na Afirka musamman Afirka ta yamma. To lalle abin farin ciki na abin murna ne dan in ana samun matasa suna iya samun irin rike irin waɗannan mukammai za za a iya samun a farfado da wani bunƙasa na matasa suna iya samun aikin yi don shi matashi shi ya san ciwon matashi fiye da irin waɗancan shugabanni tsofaffi sai ka ga mutum shekara saba'in ko tamanin shina neman mulki ga yara kankana waɗanda jini shike gare su a jika a ba su dama ma bale su gwada nasu kunji daidai faransa ya muku fata alheri a tashi lafiya. Sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakura da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Dangane da rantsar da sabon shugaban kasar Senegal Basiru Dumaye Faye to lallai sai mu ce kasar Senegal ta zama zakaran gwajin dafi a nahiyar mu ta Afirka musamman irin yadda suka tsaya tsayin daka suka yi sahihin zabe kuma al'ummar kasa suka zabi wanda suke so ita kuma hukumar zaɓe ta basu wanda suka zaba Sannan shi kuma Basiru Dumaye Faye duk da yake a yana duk da yake shine shugaban kasa mafi karancin shekaru a nahiyar mu ta afirka kasa da shekara 44 to muna yi mashi fatan alheri muna fata kuma allah ya bashi ikon sauke na wanda ke kai sannan kuma wannan wani babban kalubale ne ga ainihin kasashen mu na afirka masu tutiyar cewa suna yin tsarin demokaradiyya ya kamata su yi koyi da kasar senegal akan abubuwan da suka faru wannan dan ta haliki gab da za a yi zaɓe kasa da mako biyu yana gidan yari kuma aka sako shi ya ci gaba da ainihin kamfe ɗin shi kuma al'umma ƙasa suka zaɓe shi da fatan Allah sa a yi wannan taro lafiya a gama lafiya shi kuma Basir da mahaifai Allah ba shi ikon sauke nauyin da ke kan shi Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina tare da Najeriya. Mai sauraro kada dai a sha'afa. Shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuma batun da muke tattaunawa shine fatan mai sauraro ga sabon shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye. Matashin shugaban da ya lashe zaben shugabancin kasar wanda ya karɓi rantsuwar kama aiki a yau talata. Malami na gaba, menene saƙonka? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Radio Faransa Rifi mai magana su manufu daga ta abal filingi cikin jamhuriyar Nijar. To maudu'i na yau da kun kafa da game da zaben da akai Senegal yau ake rantsar da shugaban kasa to Allah ya ba shi ikon rike yan kasar shi kuma saboda bai daɗe da hituwa da kurkuku ba kada shi ce zai yi ramuwa bisa ga abin da an kai mishi saboda wancan ma yana da magoya ba idan bai yi ramuwa ba kaga ya ɗauki duka ɗan ƙasar shana wannan ya yi daidai allah ubangiji ya ba shi ikon rikiya kuma ikonsa ya sa sai hankuri saboda iko na wanda zuwa gaba sai ka iske mutane da dama a zaɓi mutum shi fara aiki zuwa gaba shekara ɗaya shekara biyu sai ka iske ya canza ra'ayi to wannan shine bai da kyau su rike amana don amana wa tana biye da wanda ga cinta ina muku fatan alheri a sunan ku riga ta bala filin cikin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu. Muna taya al'umma ƙasar Senegal da shi sabon shugaban Senegal murna rantsashe shi da za a yi a yau. Kuma Allah ya sa a yi asa'a da kuma nasara. Kuma muna su fata alheri. Kuma haka ake so gashi matashi mai jini a jika amma shi sabon shugaban ƙasar Senegal ya sani akwai jan aiki mulki a gabansa don haka ya kamata ya jajirce ga gudanar da mulkin sa a cikin natsuwa da adalci kuma ya sani duniya ta sa masa idanu daga irin wanar da zai toyawa a cikin mulkin sa kowa ya da kyau shine zai ga da kyau muna fata Allah ya ba kasashen mu na duniya zama lafiya da kwanciyar hankali albarkacin wannan wata na Ramalana da muke ciki daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo. Sunana Malam Ango, Malam makaranta ya Ina taya Basiru Diyamaye Faye murnar rantsar da shi da aka yi a yau a matsayin sabon zababben shugaban kasar Senegal. Da fatan al'ummar kasar Senegal za su ba shi haɗin kai da goyon baya don ci gaban kasar. Shi kuma zai zama mai kwatanta gaskiya da adalci. Ubangiji Allah ta shiru ku tashi lafiya gidan rediyon Faransa. Malam Ango, Malam makaranta Ya'uri. Mai sauraro duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin ka fatanin abokan aiki, musamman Hassan Alhassan Silaja wanda ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.